بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا وهم لا وهم ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم يُنْظَرُونَ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله بحسبي أزمن الله بصعين من رمضان itira alisira da sanar ya kowace ga kube ta turu diga kube mene ya kusa ko kyaye kadana albarka ne ba ya ci gaba da bayan alkurani ba ne bikini suwan a cota ci ne ile ba su kwa duwa wai ba na da ya kabiya wani mutu ba ci ce ga ga mu gaji amfani mai ne na tuyi so daga na tuyi na wani bani ya da kika karatu na gayi insha Allah wa aya ya rutu ne bi ma'ana shi ne bi mutuwani ana Allah tabaraka wa ta'ala bai gaga wa yau ma na ba su fi kulle ummatin shahida بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى منه رحمة وبشرى للمسلمين الله تبارك وتعالى يا إيغام ويوم <clears throat> نبعث فيكون آية بياني فوقا efona na ba su fi kulle ummatin shahida efona mini bakwa al'umman dondo ya la eriya dini eriya ci ni nuna kinan shari'a ci ne ni dola da kin yare ci al'umman londo ma yare ta abu alayhim min anfusi mutu iriya ci na mawa fefeti ya ta ci a ci al'umman mutu ga ike muna ji bayani shi to ayar batoji ta lalle fukiya mai so cajin yare tiya jama'in shi ba da annabi ne yare nan ta ciya alumu shiga hudan eh, ma'arsar na fi um, Allah ta baraka wa ta'ala ga yake ni limin aluman dondo wato tucitu so tuci wuce na fita ta ci abu na ga yari, ci abokin ne na waya wuya ne wadda kun da kawai na hajji bai ci na ga yau iya zo nan Allah tabaraka wa ta'ala ga waji ina bika shahidan ala haula icha bibi wa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafizan ayari ti al'umma jibo bata kenenne annaba gaji in za ga zaune a goma gase daidai wa ga yari a ta al'umma wuce jiwa bayanin ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء lallai su kuma bacci ƙur'ani a wayo ne ba bi littafi ba mu muci a wayo tibiyana bayani ya fe wani fe bayani ya yi dondo wa guda wani fe ba wa rahama wani fe ya labari ba fadin musulmi na ya fure ci ji bayani tin aya nan wa yau mana ba su fi kulli ummatin shahida abin shahidu na su kula bi ba gonna nan wani wula su kuma kuba na ba su fi kulli ummatin shahidan an fi anfusihim wa ina duka shahida shahida shahidu na kuma ba na yi fa'il da da ma'anin fa'ilina so gogo ba ma'anin wai kyau shahidu na zanen yaruna wani fa'ilu ba dai da fa'ilu na fi bil ma'anai ne, in dai fa'ilu ne bil ma'anai mafuli ne tallai fa'ilu bi ma'anai fa'ili ayan nan yi kemina ayan suratul nisa'i da zanan a ga muna hadisi na tatu da nisa bukhari da muslim nan mine sunan da ake da lalajin gube nan hadisa abdullah mas'ud su kuje da ga biyu ga fonda ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga biyu ga ga ikra alayya annabi ga abdullah bin mas'ud ba qur'ani ya bi abdullah bin mas'ud ga fa qultu ta ga bi annabi ga rasulullah ya wuce su ko a akra wa alayka wa alayka unzil mi ben ba qur'ani ya wei kina mumu ba alalimu to ga ciwo no kala ne diga na am e eh, diga ciwo amma mi wago to goya ni wani so ko inni uhibbu an asma'u min ghairi lalle mi wago mi wo qur'ani e gumu daga bisu zanda ce ne je mi anu mafi ba mi shi tubaci ablabu musul ga wuta mutu fure tu sallallahu alaihi wasallam fa qara'tu surata سورة النساء حتى أتيت إلى aya, الآية فكيف ina min من كل shahidin بشهيد ina بك على هؤلاء shahida. nufe gbadda ga tabayin suratun nisa yau arda ba na tsoci ga kelamara fefe na lokacin gabe gani bai iya ce mina aluman dondo icike bebe wa alibi mahobi bo ya rice alumun shi bai kwata bai nuna wune tu daidai ya wuce annabi fai ga biyu ga hasbu kal'al ya ni gibabu abdullahi masu gudan wajen shi ya ce annabi ne e e na egitin fai ce kwanye ya wuce ga nan ne ne fi kiyame annabi don da ya jama'an yuzo ka ga aka ya zo su kujaja na sallallahu alaihi ake yari ta abu Ah, min aya na Allah tabaraka wa ta'ala kiyawi ga ga wa nazzalna alayka alkitaba <coughs> tibyana li kulli shay mu ga yi tunu ci qur'ani nan ya annabi sallallahu alaihi wasallam a ci rufe bayano yayin tuntu in tun da jogu da mana qur'ani ci bayani ma je rikin na Allah tabaraka wa ta'ala yayin labari gidan sura da cewa suratul an'am Allah tabaraka wa ta'ala ma yi gaga wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatimu bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay adena wuluba min littafi wana sun rai ma na tibiya da likulli shi wa bayani yan dan da shi ma tibiyan wazanin nan masdarin yau a cika mai na waje da allahu to na da cewa ce da jide ba na wanda ci da wani mai na waje ga a mutum masdarin ya so ne to a mai ne ga damuwa na gan masdari ji ba ya ga da wazaniyar tibiyanin naya sai dai kalmar ne kawai gama mai tilka amma mu bai tuwa tibiya tibiyano masdarin moyo kalmar ni ku ji gali wa gama tilka to ki yana wa zunufi nan masdarin nan ma'anayin fa'il ne wa bin mubayyin eh wala bayani da tibyanan li kulli shay bi ma'ana mubayyinan li kulli shay so masdar wani da ma'anayin fa'il ne ya qur'ani ciyawi ebo wode bo ti bayani ne tondo min hadisi sunan tirmidhi A nasarar sallallahu alaihi wasallam muga takunu fitanun abeda fitina ziye gorori na nabi ya labari na kila fiye ga ga makharaj minha kima yi zuba ke fitina wuce yugo kala nabi ga kitabullah kitabi soko ngai ga gwaso ga ga ke fitina kwata lugwano fihi nabawu ma qablakum min qur'ani ya da bayani ya da ya shi to wa khabaru ma ba'dakum ya ji labari ya ci zarin tare zabe bai su ne ko tsala biya nan wa khabaru ma hmm, wa hukmu ma bainakum ya make da bayani ya ci hukunci ne ko ba ku go lokaci ya zamu ne yin so wala ce ko ci biya da kulli shi wa bayani ya dole ji bayani ya ce labari ya gorojo labari ya ci zasu mani zabe tsala biya nan da hukunci ne ya tuna fizo kan gane kin buye da sai da bi rayuwa yi na ba na rayuwa ga gifi da itu ta nan qur'ana haji wayi ga malai ji ji faruwa ne ji zaman na ji zaman ji magana to su ya hukunci da gurin qur'ani ga malai ablabul da gudu bayani ga man arada da ilma fa alayhi bil qur'an sai don da ga wani ne zalim rubutu qur'ani in bisa waga ilimi ilimin riyonin wa lawa gilu fa kiyama sai waga ba su ilimin qur'an ilimin ke bata na walumai walumai gijo kiwon jaga injiniya mai jo walumai mai gijo kiwon jaga aka kwace wogo mai ko na walumai mai gijo amma ilimi na jin amfani ci ko ko ba azaba ya ciwo ciwo ci ko da ji pade gan da rame su ko fa kiyama na ga ilimin qur'ani وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين قرآن ما يبعوه يبسكم labari ga famu ya zane shi takwas ya kori su kuma kelele a zagada alijan wani Qur'ani ga abin suratul Isra'i wa munazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara su kuka yaƙi cin ayar jibirin ƙor'ani na ma shifawa yau egusa yau ke bate gbaji ruwa ƙor'ani ya fi sa zagu ke bate munafinci ruwa bate kafirci bate shirka bate asada bate nangoye da ji bate jide da wani amuradun kulu na jina na jina ƙor'ani wajen wajen sa yau ke bate wuce ruwa wa rahmatun ƙor'ani mai yau ya so koya mumini ji ino ga gbaji da kuma qur'ani na wa ga gan da ya kusa kwaya amma fa ba na qur'ani da kuma alkhairu tudana wala yazidu zalimina illa khasara sani ji bi na kutici nan qur'ani ya biyaye don ga sai asara sai zuzuya إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Allah tabaraka wa ta'ala ga yi ga inna Allah lalle wasu kwa ya amuru bil adli muga ya ji foro bi adalci wal insan ya ji foro bi bolo bolo wa ita'i bil qurba ya ji bolo ya ji foro gani bi ta ya dangi su kwangwamin da ga kwangwamin ne wa yana anil fasha musu kuma tunan in fiya bai tuwa da fashe wal munkar fenki safaji wal fadli ne nan ke shi shi ki luga ya ga gututu da yau mai ga cewa jibina kuma ya'idukum wazu su bai je da wani fa la'allakum tadhakkarun wani ne ne fi zani ta ku wazu su bai buta can aya nan bai aya nan ne ji ba amfani ki bai yi wani mun baro fa zai. da kuke ko ayu wani bayani kamar ku kana da ba bayani Abdullah bin Mas'ud ga ajma'u ayatin fil Qur'an لخير يتمثل ولشر يجتنب aya na lakukwe kana alkhairi ne zaga ba su a gina nan ucila bayani zan ya ucila kukwe kada ya tuye tete ne daga kpeya bayi wa gine gine aya na kwe guba ba kama da zuwa aya na daba daga malami ne ya komi da wuce ba izaba ya wuce ba ku ina na bai fada eh, ci fada layi su eh, aya na wana a ga usman bin mazmun su kuje da ganto ga lokacin ka musulunci lona lo musulunci lo haya haya an min rasulillah ci su musulun alisalam gana wuce ga na musulunci ko kasa wuce ga gama funin be wato ina eh, musulunci ga na bi huca amma kiji ji faro ko mato ga ga Usman ibn Mazmun ne ga dano ya ya ci su sallallahu alaihi wasallam e eh, ba be yayo amma mu ga lokaci na ga caya annabi na mu shi ta na sallallahu alaihi wasallam mu amma bayani na ya na ko kana fastaqarra al-iman fi qalbi ugala iman ta ce ga do mu wa jo ga addinin musulunci addinin zaman lafiya addinin ya goro addini khairu dan gurku ne en do na ga lada ki su manam sun ce tu zuma sai gogo mudan da ki zuni mu fe da ba alwalidu mu mugira mu fe da bayan ne yo mu ce ga ga yabna akhi wato wani mu mugira dai ke ga mu bai cin bayan ne mu nan ga yawe ki ba ki ki ba ki mi ait aya no baba da ni kiwe ba ni fa'attu mi kiwe ba yo فقال بابو دو والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أصله لمورق وإن علاه لمشبر وما هو بكون شاهد بكون بشر وتتكي أفي با يا إيمانيا saboda aya na ayo yana bayani don gurkuku ya kana a ga mini kayo a itoci e ne ga abu jafar mansur a e lokacin ah, abbasiya nan a daular abbasiya nan mini gwamnonin lashi kin da cijewa nan mu jama'a da ci da tsohon laliya ti gwamna ga gwamna ajida nca gwamna yi gani da jama'a da je tilali e wani to otu wani ja ji tiyo gwano ni gọvanọ ma ya bayani ji mini bayani gọvanọ ma wa tula ga gan muda lafiya a jamani na ji ma funin biye na gọvanọ gana e ji ba rufin da ci mina abu feti yawon ga ya amira al-muminin ga garbi abu jafar masu ga inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa innahu adala wa lam yusin mamu na ina ila karu bayina to yana wa da ta nan ida ji fahimta da goyi ga mutu go da ga muje zalunci wa adalunci ji amma to mun ja adalunci na muje gorogora ni mai da bukata gorogoro ko ne ku ba su kodi foro bi inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan ku kuna wa ja adalunci na gorogoro biyu e ci ga lalle wa maganga to fi wo cici sai gogo alakan zagu gobe da biyu muje adalci kawai inda bukatan wa inda bukatan to bolo bolo tsakanin babin tsakanin masoyi guba ko tsakanin mulki cikin da nawa ji mulki na yau tsakanin da aka tabi kika ta yau muje gaga kawai yau gaga mu ne jugwa a na kiyo muje ba ba goyo ka ke bici da ya boro wal isa ne ji bolo bolo en no so ja kiwa amma yawan Allah ya ni ko kuma yawan dabo to wogorogoyin wa hankali cita aha so gbogbo misali ya buga gaga wunde mutum yi mubi na kwan fata da dai haki wuna ma yu into kici mai ya golo-golo kuma nan na gaya fassara na sai na ali jima mini fassara dan gurgu na mai jijiya al'adu wal insani nan sai na ali aligai na ga al'adu na al'insaf ina mai al'insani na at-tafaddu zanno tun goyo ne a tuhuma na na jakinwa amma nugu Allah yi da insani wa maga da ne ji insani na wa zuri da zubo wani amma waga gaga ina daga yaki wa jijin ga wa fi mace wata fi la'awo fun da ci wa dafa ci amma waga ya bi tabo kafin jizu ma nan wa dai ga wa da amma adalinci ma ha e ba da yi ni zai ni da bukata mai gata idan zai ba mai abu da rana ne wanda ta zogo cewa ga bai kuna wanda ne an dala kan biya in eh, wala kan wa wa adalci ji wala kan wa amma ga wala ti isana ugbori wo to lago dun e jun ganu ke o ke mo ma duwe wa isana hmm? inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Allah tabaraka wa ta'ala wuji foro bi adalci bi tuguri wato wuji foro bi adalci bi gwale-gwale fassara na malaka jibril ji a nusa da sinima ci isa da nugaye an ta'abuda Allah ka annaka tara bi ma'ana malaka jibril gudu a nusa da sinima goma mal isan annabi ke isanu annabi ta ji fassara na muga an ta'abuda Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak ɗane ya insanu na wayoji ba da wuya su kuke wa da su kuke zane ciwale na ibn kabu wani wuya su kuke na na'am وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون duniya tafsirin da kafiyo malla hadisi na ci bayan yadda muhimmanci yawon mutum bibi Mai ti bayani ya tiyan teteku dabdabi tuni cile su kutuye ita sakwani cile yutuye da mini aya na wani hadisi na imamu ahmad labe na hadisi na tazuna annabi gan ma min zambin ajdar an yu'ajjila allahu uqubatahu fi dunya مع ما يدخر لصاحبه min الآخرة من البغي وقطيعة الرحم zunubi dabwa na su kwajin layi tidda a zaɓo ya wuce ne juna da bai ji wana ban bai na cikin su ko ke ji shi kuma yi a zaɓa tuntun fa kiyama yana adda zunubi na dabo da jahanci da ziyar albabi da zubi zalunci wa kati'atu rahim da zubi bayan guna bi ma'ana laifin guba ba ne zaga tibinan tibi na kuku bayan guna daga yanzu su kwa jiyan kuma kwata ban bai zufi a sabar su kwa lakun fuki a nuna kama na su kwanan wuga ga wayan ha'alin fashayi wa munkar wal baggi man ke la hadisi ni bai bai hadisi na da tabara ne wani hadisi ibn adi ga inna allah yuhibbu ma'ali al akhlaq wa yakrahu safsafaha su ko da goyayya

na ku ibayin tube yana da wani ma'ali al'akhlaki wani su kuma je foro ga gaya kawai ne shi idan a hattun lokacin da bai ga alikawali labibi shi na wala tan kudra iman da ba da tauhidiya e ga jojo ya e kawai ne ya alikawali ya ya bai cine rufa ko na ma. wala tan kudra iman da ba da tauhidiya wa kad allah alaykum kafila ituma riga su kula haji zana ku agogo ayi nan yawan ji na gube su ko ba da kawai ne labe da ji nan inna allah ya'lamu ma taf'alu lalle su ko da kife ne sabatin ne da tubatin su ko da kife e tun tun gudan wani ga kwam kin ba ولا تكونوا كالتي نقضت كدنها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دقلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة أينما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون aya ni ẹgẹrẹ títún ṣìnà lágbàwọn tó yàn ọ̀rọ̀ gáwọn ìyàyìn òfin lágbọn san àlìkọ́ọ̀ ni nínú yà àlìkọ́ọ̀ ya aláàmùrù nínú aláàmùrù mùnáfìkì yàn gbàmọ́lá sọ láti kúrú ẹgbà fẹ́ kàlẹ́tì ké zàyẹ̀zàdígbà létútù ọ̀nà kọ̀dọ̀tù hosla ha wọn mẹ́nzẹ́rì gínú àtò wọn mẹ́nzẹ́rì gínú lọ́yà nígbà dìkú wọ́n ti zùmọ́ náà wọn yóò dá àgbọ̀ káà nínú tubelu ya nkasa wanchaje wase watu eh mutum manzari gidalani wa gboka abin zagin toce je shara lubu na yi gara ita tubintu amrin igini pata wa fi da man fi da lulu a manzari manzari wa wa fi gboka lo zo ga da be yanda ciga ce sun cinye yagba na mutum dakunan zira ko karwa ne muke wuri abi tun daga su kwaji misali ya zane ji ilu eh, alikawali ya ni ma alikawali ji ma febi ranar ci bai na wa ya gbe igidi cancanin hu da ba rubiya eh? e ba zane ba gine wani mina goyo e bayi ni ma ya gbe ya gaga yi mutum da gigan yawon ke ne ke sun ajiya wani a òyà kí ìjẹun tattakiduna imanakum dakhala bainakum ya alkawli yaji yula fi dakhala ita bainakum sarkane go biduji ya komi gobe alayi ne ya ya lati zambi cana an takuna ummatu hiya ba min umma e belle jama'an da ci ne ga da kuma jama'an da ci ne ba to kaya aláti bèèrè alódá ráà ìwá ìwọ̀dà ìtọ́gbàgbò ní ìgáyàwó ní àwọn ní kúbà ìgáyàwó rẹ̀ sọkókè ìgbàjá chìrì ẹzà dàbí ọgbọ́n ìwá ẹ̀kọ́ ń sì àṣà ebe ènìyàn tún gbomi ewé àlè lújà nìkan ní idan bai shi shi an takuna kuna wa mutum iya ba min huma zawar kefe bai bai daga fati na tutti ya gana agado jamaago jamago kata wuti ga mu zaba to di be wuti mudia amma jama'a lamito ba kabo kada ne lamito kabo jama'i kabo dukiya kabo na gabace kabo ndondo ga so ale ga ga ne manufa ba ne bukata yin shi ga manufa wuti ga change ne bebe daga basu e ba e wannan change ga bebe daga basu ne lafiya ina a nan da inni wallahi insha Allah la ahlufu ala yaminin fa'ara ara ghaira khairan minha anabi gama ji ji kuti gama lo tundoci ngabe lendo ci egun jegun illa atatu alladhi wa khair wa kaffartu an yamini neti to mule egun jegun ngawa da jiyo yo do mu kuti gama ji lendo ngawo ci ngawo da kafara ji kiri ko ni pendeo waga ni ko ni ka kuti waga ji go ajiyo Eh? wala tajalula urdatan ya imanikum wa kuti jiga wa lotu ko ga to ga tuci na ba da na ka ya to ga ja amfani ko kuti na waje na ga power by to the normal ko kuma wa kuti jiga wa lotu wace ba to ga sai tun su da gaggego ga ga ga ko kuti na waje ba to no no to ga ja da no ne to to me tukuru na ga wa lomo da tuna tuge mutu tuge ganin wala ka faro ne tukuti na wajen to amma ne ya gagun babu aya ne ya gagun babu wani ya ci a ne kawai ne kuti da isoko yi iga ayo isoko waga ya ne waga ya ne yau watakila ya wagi na ke fitu fun wani wa kwayaye wa ya ke ga ya wuli na ti bebe yi ibe wani ganin ba ta ozo wani ya ke gorun nami ya mu ba ta ozo ta ya ki to akwai mana un ko ka ga da kuke ya ga ha e ka ji mu an ta kuna ummatu a abba min umma ga ko jama'an da ci a doko ga jama'an da ci ko kuma ko ka ga jama'an da ci ko kuma dukiya jama'a ba to yo ga jama'an ya ce a da cire tutu ya da yi da yana e ka ji an ci ma inna ma yablukumullahu bi so ko muhimmanci ne ya ce eh, ezanyizagi wawoyo ¿Eh? ocho bewenyu yaya pe ezendo ezendo ezendo izagi michi bachezube nowo sawewo omaga batsozugomeni omuntu wode ni wode kabwaje awo kuba gaali ko ni ono yabira amafaarimo sokomomo kino mukitira olotuwo bwani jikokera olatirabaawo nti ogigagiga ga kawai mutum mutu ga da damu da shi nan ga mai ta mu eh amma kun ga da damu ci shi zawo ba wani kai da na gugwa ga zakirci wa za mu kawai yo idan ma yublukum Allah ne wala yubayyinanna lakum yawm al-qiyamah da su ba ji ba a yi funki rabi amma kuntum fi eh, wala yubayyinanna lakum yawm al-qiyamah ma kuntum fi tatalifu su ba ji bayani a funki rabi eh da ya fi da kuma ya da ya bayi ji wani eh ba lamari ya wani wannan ciki ne bayanin nan manyan tafsir jalale ne ga gudun gayi da an yi agiban nakisa wa yusiba wafi sane ba da kawai duya da kuci ji ma ji mun baya ma da tuti yana ji kuci tubona na nan ko ga da wuce ta azaba zane mai la alƙawarin rushe kuti na muga shi na waje wato da tu bona su kwa yi da na watu kuti uci kwa ne ni uci ni ولو شاء الله لجعل لكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون الله تبارك وتعالى قال ولو شاء الله نقبع سقوبا لجعلكم أمة واحدة وبين الأمة ɓata addinin musulunci a jama'a da kafin da ta ce ba ɓata mai ta suna nisa da salama da na wannan ta ce ga gima biye bidu jiya kuma ba su kuma a ci gama jiyan walakin amma da ya kima wata su kwaye dillu mai ya sha da na gafi wani wajen rufe ko ya ji mai ya sha da na gafi wani wajen rufe ko wala tis'alunna su ko kuti kelela dige ga amma kuntum ta'malu te ne afi ife no tumi ji wani to ne zai taza zuta aga ganka a da kawai ma ete tabo kanu nga da ya bu amfani mu cinan wani mu abin hadisa ta ah, ji da min suna bi dawo ba miki bayanai ta jihar wani kitabu jihar ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuka inda ghabira zane tazajina yunsabu lahu liwawun yawmal qiyama kuga zafa kiyama a ga tuta kan kikine yau فيقال أتابعها هذه بدرة فلان نغاي تيوان واني تيوان نيوبا يبدرة نيوبا يقدرة نيوغا تيكي تاني تلوان يزوانا ينفيت يزوانا <clears throat> وإن من أعظم الغدر مدمني إتانا بوغا باتانا <clears throat> إلا أن يكون الإشراك بالله agbagwa ya lafa su guba ci wani ayyuba ya rajulun rajulan ala bai'atin <clears throat> ala bai'atin layi wa rasuli iza wulu gbaza bagin da ci wanda ba ya ji ogun agbo da ci wani yiwu sun bayan kufu bai'atawo igidi tansan mun gula wani ya ga wula mutu da wata gauda dalilin da ci gyara ga da zuciya ba fala ya na ahadun minkum yadan wa gagwa da mulki ji cewa gwagwa ne ya ciki cewa gwagwa ne ke musu ya yi sa yi da ya ciki ciye musulmi ji kan dun da ga yi ku suye yi wani wa ya ba ni a ga yi zuciye yi e ba wani wallah da ba ku gan mu ba ya jiya na ga tojo ayin gwamnati wace ya ma wala yusrifanna ahadun minkum fi hadha amur. zenu mu gaji ba ne bayan lamari ya bi bai zance mu fa yakunu fasla bayni wa bainahu abun ci ga shi giga tsakanin wani mu mudu da wuce wuce mu so ebe tana ga yayi shiga an tabo da mu batu ni arba min umma ina yi ba to wani, mu ji gaga e bayan lamari ya <clears throat> wato ito bene shi kawai ya kemne la misali ya babi yimi mulki kici eh, ya babi yimi dakata bi gikati to atta to ta ciyan tsakanin mulki kici ko talakun ka bi se da no ga ke o gagan mu te bi o yi o me te bi o ga wa gbo e ti le gi yi no bi mi tu

ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ìgbà àdìkòwòlì ètà kan ní gbogbo ìlú láti ètà mọ́rì fọ̀tàsí làkọ́dà mú gba àdàfùgbùtì ha ego bice efe ebe taya zumana wanwa kinya nina mo wata zunku su bima sadattum an sabilillah ya kwake mana ya feya mini gizan ke kusa kunu wada nan walakum azabun azim ya ce ma ba na kwatan da ta tabbata ya mu e gane dai bai na eti ba la sa ni ko na na ga Allah tabaraka wa ta'ala in ji bayani ya yi Ko ga ni ko ni je ko kuti da ko kuti da ba wa ga bi tai gabe te aga tawo zuwa bawaya abin ke makai lagos su gaskiya biliji ya na yawo mai jeliya <clears throat> amma la Allah tabaraka wa ta'ala lawi gaga wala tattakhidu nayu nayu ya ba hukunce mai wasu yo ya fita da tahrim aramu kuji gaga gaga ya tuma gurin ba aramu wala tattafu wa imanakum dakhala bainakum e bona ni ko ni ne ya fe le ya ne gobe ji etie tawna unga fe fatazilla da mun ba da subuti unga fe payanzu majiya unga malabi ya fe taya zuma bi ce ya wuce nan azike za fe tafi zuma na aziki ga fe lafiya zafe ji zuma lokaci zuma nan lafiya shi kwaye nan so kan don dole ba su ko zuma ji mai laya wuce wanda ta lokura wanda ta kwakwa kyuban ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون wala tashtaru bi ajin layi thamanan qalila alikoli ebe sokwe ewu lasan wa be wotu gage je mu eh nga ile ga alikoli ebe sokwe ile ya ebo anfani ni tine ile ga ade eye mu inna ma inda layi huwa khairu ene don kwe sokwe ila da wa layi ga mi twa alikoli obi we chushe na uchi jegere ile ga ade eye ke ga alikoli ebe sokwe ile ya in kuntum talamun abu ke lafi idan gidanu bi ma'ana rafi gwanu ga na zama su kuta alkawali ga alkawali da ya koyi da cinan wani ga wanda yi kenan in ga da kike dai wa loyawa ما عندكم ينفد وما عند الله ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما عندكم ينفد ẹ̀ntọ́ ọ̀gádà báyẹ̀ bóyá ìyẹ̀wò ẹni pa tẹ́tìgẹ́ ilé ìlú ọ̀nà ìyẹ̀wò fọ́bù ẹ̀ẹ́sẹ̀ jù lọ pẹ̀lú wọn aṣọ àrí ọmọ àìndà láàyè báàkì amẹ́rin náà pẹ́ sọ pé ẹ̀ka báyà àlàfẹ́ ìrìnà aláàwọ̀ ojú ìṣẹ̀lẹ̀ nga dabo felo nga ke dabo felo ncha swa so ega tsa ena zo na tati ena zo na mo Igatsa tsa eji tati ki amo ega tsa mo eji tati mo ki amo na so yanda ladina sabaru ajrahum ko ga lalle shi kuti ya lai gaba na ji jankuri nan ajrahu ya gaban na ma tukuru na lona bi e ahsani ma kanu ya malu da tukuwa wuce mu mun gani ne gaggami ne tuna fi a fi gano an kare tuke mai da zan fasara ne bi ahsani ma kanu ya malu wani fuska kuma ko da yau ga wani najizi lati na sabaru a jirahu ya lai gaba da lati jagorina kurina ya lada ya taji na mai gaba wuce asali ma kanu ya umaru ujege na fe jofe lotuna e gabana su kwa da ya lo ujege tuna lu tukuru na gon to amma fassara na ke she ko man ji mutu na ga ga ya ya ya ya e gaba za ga ne ji hakuri na e tiye la da go atu ya ya la da e gaba nemo uye tiya asani ma kanu ya umaru e me gegami ne tajo na kijere mune to hajiru abin gai wajibi etu wajibi na zaɓe na jaga etu ya mustahabi etu mustahabi mai jaga etu mu ba ga malamun shi da bai mutu ga da aya ne ga sa wai lawi da wala ga sa mu ba wa hasanu yo daga nan mu ba wa hasanu na ga malamun can mun tubu gan bi farilla kin ki ba asanu ko wani fa yau da ismu tabdil aga ga ga na da ke a sanin na ga gikin ya farilla mu cike gikin ya mustahabina a yi mubawo kí ilé fi àjọ èmi àjọ mi ìwádìí ló jẹ́ ẹ̀mí ọjọ́ àyàwó ẹni tó ìwádìí ló jẹ́ òjì ìbádọ́ àsòkò ọgbẹ́mẹ̀wà mọ́tò ń tán ìwádìí ló jẹ́ mọ́tà òṣì mọ́tà gbọ́wọ́ mo bá àwòrán alẹ́ lè wò mo bá méjì tọ́ àtọ́ hasanu ayo amma yanayi a hasanu nan ga yanayi mustahabi na bai yanayi wajibi na a gaya hasanu fal wajibu a hasanu minal minal minal mandu annal mandu ba a hasanu minal wa ìdìbò ti wáyó so èjì ó jẹbi àyà mi gẹgẹ wọn ń gba gẹgẹ asamubawo hasanu mi nga mala sọkò tí wọn alẹ gàgbà àdà kirikiri etí etugburu náà lé òtí jẹ gánà lẹmọ etu fẹrẹ láàbẹ etu na bí من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا فنغلط بنا bin zakarin baki wuyo a unsa ko kuma ya sani zaki wuyo wa mu'min da ibe imani falanuhyiyannahu hayatan tayyiba dole ya yi rayuwa rayuwa na macico wannan rayuwa wangi ya la a wuri zoni wangin waya tura biyu wadannan tisiyannahum ajrau bi asali ma kanu ya'malu ma ya gaba lila da etiye da geganye na mutum zuwa su ko wajibi ko mustahabi <clears throat> ah, aya ne ga gage ti sharati gutan a ti sharati ni eh, mini sharati gutan na goma ji tabbata biye zo kafi zuye a tudu ma'ana kafe tukunan zuwa na mufi kubaci nan sharati cin gayi sharatin imani man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun huwa mu'minun lai kaidu nge uwe sharatio kafine tujuwo fegugo china bayi oyo ko izagi oyo wa de imani bezo ka imani da bwa etu guru da mana da bagwa da bagwa wa ngamala Allah tabaraka wa ta'ala tuka ya kwace kuma amina salihan min dhakarin aw untha wa mu'min min suratul furqan wa kad ibna ila ma amilu min amalin fajalna wa ba manfura kafiri ba dun ga lo tubu tuka ta na mun de du ki lu shenji mun fu ko ya ga fu ko ya tala kai mun fu lo asibiti mun fu du jate moko ba nu ga lo tubu tuka ta na ko kafiri ci bo ta ko cin bo imani lọ́gbà ìṣẹ́rìtí wọn tí kó ya bẹ́ẹ̀ tó gbogbo bẹ́ẹ̀ tó gbogbo ọ̀nà wọn àti bi tó gbogbo gbádùn mọ́lẹ́ ojú mùsùlùmí. ṣẹ́rìtí bá tí aláwọ̀ tó bá rí kan tó ara lọ́wọ́ àyẹ̀dẹ́mí ayá ń gbọ́sọ gbá mọ̀ yìí alìkíláàsù ètò gbogbo tó lè ali na wuje imani na ci ga wani tukurun nan wa ke delegi ne tukurun nan a gobe kwa sai wa kabe su tayin fam ebo su kuma wani وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين na الدين حنفاء وما أمروا أجز وأنجز illa liya'budullah sai dai ba aje bada ya Allahu mukhlisina na din Allah tsaka tsaka da ya dina lo ba su ko ajin ba su ko gaji bai zo mu gama la Allah tabaraka wa ta'ala ga idan ni suratul zumar kulillah a'budu mukhlisan lahu din a'budu mukhlisan lahu dini abudu ma shi'tum min dunihi kun anabi gaya gaga abudu allah abudu allah gami mi aji ibada yo mukhlisan lahu dini mi maga takataka lada ibada ni na aji asogona mi aji obi bon to soko ogun mi de ogun mi aji ogun sawangi bwa mi aji ogun ogun anfani mo ti yin je bwa ya ce fabudu ma shi tu tumin duni sharati ta ce kafe tu tukuru zamurin fi kukunci na wajen alluwa kwakwa gaji daidai gani be kemina na ji mamudu juni ko kuma kemina na ji ji foro ga juni ma umiru wa ma atakum rasulukum fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu dos anan gaje foro gani be ya bi ya kwasu gani so ṣe kuci wakati ule wale kama kama je ibadu wazambi tije ne ga gayo la la wai yanda su kwa yi wadu amma ya bucin bai mu wafaka no to ale ga ga adebe lobiyo misali istighfar kemina na mina annabi muhammadu wajin ga sai ma salatu ga ji annabi muhammadu na mina annabi muhammadu wajin ga sai ma bọ́nà ọmọ ata kúmọ̀ rasúlù sọ́gbọ́n fọ́fùzù kí wọ́n tẹ́kẹ́ àbẹ́jìjì abẹ́kẹ́ ànẹ́bẹ́gẹ́ láàyẹ̀gẹ́ lágbẹ́ sún ẹ̀ ànẹ́bẹ́ láti tiẹ̀ dàbẹ́gẹ́ títà jẹ́ ẹmọ̀gẹ́ ìwà gẹ̀gẹ́ sọ́gbọ́n tún ànẹ́bẹ́ tún wẹ̀ ẹ̀ gbágbá. báyìí gan sọ̀kọ́ àgbà yáyà nàgbọ́n àmì من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة sanaga lotuguro na ba yuyo ci lotuguro kashi za yuyo zai bai yi maniyo yayo rayuwa wangi yayo yanzu wangi ki ma na gani be ke fa gani be a raya tattayi bayan jiji kakai mano ce gaina yara ya tu tayi ba nan gai a riskul halal eh, a na gai mutu da imani na su kwayo arziki ya lalle a feki su kwayo guje esuwa ba lalle ba balantana mutu ba rama. wanda ce gaina ba gani bai a hayatan tayi bai rai gai alkana su kwayo mun fiye kabu wuce dokun a ɗaya gina su ruga layo na wafe kuma maga funi Bini man jihadin shi ji bayani ga ne kwabi hayatan tayi bai na gai a taufiku ila ta almujibati da rizwanin layi ta'ala bi ma'ana wujin ne su ko wuji kwabe ga tuguri ne ce tuguri wucin ga su ko ga yabdu lati tabbata wujin na wani waga bijike ki nutsuguru bi imani su kwa fekin fahimi wallazina wallazina tadau zadahum huda jahadu fina lanadiyannahum subulana ebe biti na waki ki wace na tuguru na so kwa fe wo da ya e tuguru na na zike na bo da amma min hadisi na manjilati mujahidin hayatan tayyiba wani a ga hadisi ya sayi muslim bana nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga qad aflaha man aslama wa ruzika wa ruzika kafafan wa qanna'ahu lahu bima atahu zaga na ta su ko ga musulmi ya wani zamu cha ku wa ruzika wa ruzika kafafan zanna matso ta tura gani da dukiya na kunu gine wa kana wallahu bima atahu ina masu kullahu ya ziki nan buya nin fuye ban eh bana aziki ne ga gwada da cewa ne wazin wani biya mai gocin gani fuye ban wa gukun ya wa fida gitwara so e ta amfani da hadisi ne tumane ne babi hayatan tayyibanin soko ya bawanduwa ya yi hayatu tayyima kyuru فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن abe ce gaggagawa bakatiya alkur'ana na eh. a da kyan musulun guda zane fasta abdullahi min shaitan na gudu wani tabi allahu ga wabbi ku shaitan na gomina nasi wani ga ibafo ina karatar qur'an da bibin fili etin sunwaye ma jo cewa gaba wa gbanya wa kuwa ƙura da tso ba zuwa nini a mai nan wani ɓanayi ubari mudari na mu wake kwana ni da ma'ana istikbalu na da ma'ana ita da cice da ma'ana halina hali na. pagan eh, wage wa ga wa pa qur'an unji wa ba zuwa iru ga su ku ga yanzu min surati shari'a ko fa idza faranta fansab faranta ba goyi máa dé abẹ́gbìnrin ẹba sí ìgbàgbó ẹba náà síbo àmọ́ ẹ̀nà sọ pé kí ọ istik mudari wọn kó bí màá náà istik báli wọ̀gẹ́ ìlà sájì sá lọ fọ̀rọ̀ kéèdì pọ̀dé ìlò pé ìsọ̀gbọ́ wọ̀ ìlà rọ̀dìkà wọ̀ ìlà fọ̀rọ̀ oge lasa jimini sallon fansop abuwa jimini aduwa ba wa ila rabbika farghab umu ba aduwa no ba yi ciko da yi olon kwen so ciwo so kowa bayan to yi ruga da ma di na da ma na mudari ya ce ma na e istibbalo ne fa karata wa gabe gawa ba qur'ani wala yi ba wa gawa ba ba wa shirja ne wa gawa ba kafi wuce kacin gbanin fasta'id ba. wai tabi allawi mina shaitani rajim ke shaitan na gomi na nuba gai na waga a wuzu billahi mina shaitani rajim na gai wato duma na gai si ga na bai mini qur'ani ga da an ci sai zuwa ga a'udhu billahi mina shaitani a'udhu billahi الرحمن الرحيم mina shaitanir rajim kawo na walarabci kaba yana waga zanen gayi daidai awa ga wobe duniya da su siga na kur'ani da a wani gayi na waga a'udhu billah mina shaitanir rajim ce ku bi bismillahir rahmanir rahim ku ci ya kaji ba a tsani wa bi su kai bezo aha إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه لشيطان يلودانا ليس له سلطان wanda ya wujja ne wanda ka bambace alalabi na amanu ta tuda na zai mani jina kwa bi da na zai mani jina a haɗe shaitan kwa ebo imani na jina wa ala rabbihim yatawakkalun za ka da zafe ila ya fito cana ego imani abu ga sokwe ebo yana ya ke sokona a habe shaitan gwa shaitan da kabo chagwa إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون inama sultanuhu kakwana shaitan demo mutuji alal ladina yatawallawnahu shaitan da kako da tati da da yi shaitan masoyi na a da yi gaga da shaitan ga yi masoya a yi wani shaitan ga a yi wani shaitan ga a dai a dai a bi wani zaunci ga shaitan da kako ta abu wallabe da rumbi ne bezaga da zai aja na ɗayan e, fasu ko baci nan a kuti na yawon e, ke ba bai ke so ruwa e, za mu ci ga shi ta yi da kawo jabo <clears throat> in suratul nisa Allah tabaraka wa ta'ala mu bayani a yake lalle inna kaida shaytani kana dhaifa lalle bani da shaytan gogo shaitan da dabara da zai can, ca gogun wayo a shek mama kiti, kula ya ke ganda yayi abana wakacin aya ne da aya ne ne mini ya surutu sabai wani bana Allah tabaraka wa ta'ala ya ga yi gaga wa laqad saddaqa alayhi bi iblis zanna فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ kelele shetan wọn gaskiya ládé ìpanupanu tí káfìrí yọ tí sàdéjì yọ shetan òjì máa ní gbẹgbẹ wọn àdézàjì ìpawọ́ntì náà mú paná wọn á da etí ìsàlẹ̀ èèyàn láwọn á di gbígbá ọgbọ́n fàtẹ́bọ̀ wọ amútú ṣètàn ilá fọ̀rí ikọ̀ mílẹ̀ mọ́mìnì sí ẹ̀jẹ̀ máa ń lè ti mílẹ̀ mọ́mìnì jù agbápa ṣètàn yẹn ọgbọ́n wọn bá ká ẹ̀nà lọ́wọ́ aléyìn ní ṣètàn ṣètàn jẹ́ kápọ́n dọ́ndọ̀ etí mọ́mìnì jù wá ilá nínú alámọ̀mọ̀ yìí nínú bẹ̀rẹ̀ áfúrẹ́tì ní mọ́nìwọ̀n nínú àfi ṣẹ́k sai dai ìjáàtì di ilẹ̀ ṣùtánì tó àlítàlì epo ìdẹ́bi pé zíjà jẹ́ máa dìbò fún kìámọ̀ ìwọ̀n àdébà aláàbì ìtọ́kì ṣùtánì àgbòbò zíjì máa jí kélokéjì gbogbo kìámọ̀ ìwọ̀n epo máa láàfẹ́ adami nìyàn zambe ṣùtánì ṣùtánì wíwẹ̀ gálbà tí ta bọ̀. so a daga ayan na da wani daga a sai da ida ko ṣùtánì da gálbà tí a inna ma sultanu wa lalari ne والذين هم بيشركون أنتي شيطان لما سينا زانتي لا شيطان ينتي زنكتاب كراتنا يبا سورة الزهر سورة الزهر سورة إبراهيم وشيطان وزينا وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ani aya wuce su kula wa gagan fukiya me shaitan abin mutuba da mun yi nan bai ci na ga hukunci ji zo gima da jini da aljanna gima da damina nan shaitan ta ga daga inna allah wa'adakum wa'da al-haq lalle su ko mutiya alkawali alkawali mai gaskiya wa'adtukum fa akhlaftukum mutum shaitan mawujin alikawali amma wa alikawalin wulaya wa ma kana li alaikum min sultanin mu shaitan mawude yi kondon da tiye kwa illa an da hutukun da yi ga ebe hun wela musu kwa lugwa fasta jabtum li ya ma yanwe ya musu kwa wani aya na lauda wani gagan shaitan ya gomi ga wuda yi ko tiye gizi ba wuja tilli a tutu ba wuda ya mai yawon aga na ba ci yawon ya wa jayen don ba su wani ya ci ya de na manje gagan da musbat da asintarin manfi ayayin suratu ibrahim ba bai da asintarin manfi wa ma kana li alaikum min sultan shaitan ya gomin daga da kagwaci ya kwa illa an da wata kun fasta jabtu ne wanda yiye ya mai yanwe ya ganda ko ga ya yanwe ya wuce ya yin dowa to qur'ani mai ga yi gaba afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghayri da lawajadu fi ikhtilafan kathira abe kiwa ga da gaba za mu ci su kuka kura da fage wani umaricin da bayan gaji ka kayan a fi kudurin da shi to amma daga nan kurani da ba su kuka fage wani wani gudugo da ci ya yi guje gudu ka kagu ya ce ke ya jiki bayani tiya a sultanin mafi bi a sultanin mafatu su kuda ga yi ba su da ibrahim kwani surci ibrahim kwani daga shaitan je kagwa babu mu ga gagan shaitan da ka ya ti da ni lu masa ina unde ka ba kashi shi unde ka man ji ga go ba ba no ungo be ungo go be ya ga no wa ga ka go no wa ga da mina aya na ga inna ma sultanu ala alladhina yatawallawnahu a sultanu musbat ba go no wa ga ya ga tiya nipa da shaitan ya la de ti ya za ya za shi nan a cafele da da yake guru eh, so a sultanin mubat rai sultanin iblal bitazi so wata gwamnati cikin shaitan na wafe giza ma gagi da nimfa na wala ne yana jigya na ga fani ya ne ga kirkina to amma a sultanul manfisuku kakwai su kunye ya ga shaitan da na

da fi ihabil iktirabikum so yanzu ga su da shaitan eh, inda kai da shaitan kana da'ifa wakati shaitan ya da mulki ciwo go to wato galla shaitan da su su ba mu musulunci mace yadda da mu ba ko ga zaye a ci gaji mu iya shugwa pàtàkì eh, ìwọ̀n kan dondo eh, iri na jiwo tikila a fi choko a fi jitoru ko yaya wa je uzuri nan to a to ke bani za da ta yi shaitan tikila ni zano eni ga mu ko kan dondo eni ga mu laju tu watakila adetuna welo ya basan adetuna wendo wa adabe shetani shetani sokwa chulubuga shetani chate zembe chubon amma da kide wala kujikini eh wacce ta yi fasa gona su kwa gani inda wule salawun sultanin ala da zina abu da yi ma niwoyin wala rabin ya tawakkalu bai ya nawa ya gisa kone shaitan ya ajiye wayan dondo so nga mala chibe ya pata ne tsaga pata na nga igaga no chono muzuri na aku jikini amma wa igaga afa jiru ya yawo na ta fa ba ba qur'ana yawo be be jiwo ba ku jikini ayo agu ba wure ni da shi da dawo ga kya no ebone na alashetan ya dabi na ma gabi wani waya dabi waya dabi shetan shetan ma yawa aha وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما نزل قالوا والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون طب أبما الله تبارك وتعالى لا بيان يمسك آية بين مسألة za mu ci yalaji fitina ya tuta can pataki da tsararri na zige da musulunci nan gami ne da za ta fi cika ji bayanin addininsu e ba a yan da cizo fahimta a yan da cizo a yan ne dubin a yan za ta wuwa ga addininsu domin kyatata su kwaya cibin kefe lobin kuma a yan wuce fiya nan nùtú bí mo fari ní wùdí òkè gáyà wùtí wọn àlótú ayá wùdí òkè gáyà wùtí yẹgbọrọ wọn àlótú ayá wùtí wùtí bẹyìn dẹgbẹ fari wùgbà kílọ wùtí àti wùbẹ dẹgbẹ fari. aja wùgbà gáà gbé èzò tààmú ti gbé ẹgbẹ èzò yà kandondo wọgájì fàyíntà ayà aya fàáàbì ní máa yòrìdì. su bai ci ne na boro na mujiyu eh mun gabo don a gaga yin ka zama a ga lokacin ci mun gabo ke ga to hukuncin ci na la ai gana ga yi na cucu ba na ma wuce cici hukuncin wani ke dana ne la yus'alu amma ya fa'al ko yus'alu iza maka ke bayani da zinani fifinaya so kwaji be faya meti ya wani ci gimi wani ungwa mu ta fitinu ya iya ana ba su kone mai jiyo wa idza badalna ayata makana aya su kuma idza basalana aya da cikin kin giba aya da ci wallahu alamu bima yunzil su kuma da gibe na wa ci ya we yaya na to nula wole na to ro mu bela be ba ni na mu ya kwato amma qalu inna ma anta muftarin kafiri za a tafiye da tun lokacin da sa da sanar fitinan na dabata a ce kafiri to na biyu gale na washi ji kwafi eh, washi shi kwafi wani zo muke da bin wuri ba wula ga annabi yi da zuwa inda ma fitar muftari wani su ga mana dai to yi fayi na wasu ko gana toro na wasu ko gana fata yi na su gana a cika kafiri ba bal aktsaruhum la da su ko ga gwakwa adigiga wula ce gacin bakar su kuka ga manin sakh a ayatin siya na na'ti bi khairin A aw mithliha alam da anna allaha ala kulli shay'in qadir manin sahmin min ita ba fi ya dani aw siya ko ya tambuce tuwa yani ina facin na'ti bi min minha ya bebe aya da ke gani ta jaifi yani aw misliha ko kuma ya bibi kutan kucin alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir man shiga to yiga ya da jiga lalle so ko fi ya o me lando ci boye ko aya ku kya fi o ku ki mala boye ga o su ko ayi ci sun ya da kiti bayanu ci wala ba su ko yanzu da ga ga mu caji dai da bàdé yìí sòkò lò gáwá mi yìí sòkò òkú pátá yìí sòkò tí soko pátá yìí sòkò sòkò èdè gáwá mi sòkò èdè gáwá mi sòkò èdè gáwá mi bí ètùlẹ̀ yìí mọ́ lọ́wọ́ ìjọba mọ́ lọ́wọ́ wọn bá gbogbo àyè ọ̀rọ̀ sòkò yìí dájú àwọ̀ ẹgbẹ́ mi gbàgbà àwọn tí a fi fi títí náà kúrú bójú ìjà imani jire ba su kuma cici da ba gaba ile laifi su kun fagen fili سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته